Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31-25-16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM wato na VOA Africa da ke mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na Ghana kuna iya kama mu hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. sauraron mu Assalamu alaikum mu da yau ranar Laraba 29 ga watan Agustan shekara ta 2018 suna nasar Fil Hashin Gumel tare da babaya ko Makeri da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ko wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga hannun labarai. Wata tawagar masu tattaunawa da kasar kanada da Amurka suna ganawa akan muhimman batutuwan cinikayya a nan Washington. Zaman makokin karrama marigayi sanata John McCain zai fara yau Laraba a jihar Arizona. kana amurka ta faɗa a jiya talata cewa tana nazarin sake gudanar da atisayin haɗin gwiwa da sojin koriya ta kudu a cikin sabuwar shekara to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ji cewa hukumomi a najeriya sun hana tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi musa kwankwaso yin taro a dandalin eagle square da ke abuja su ma'aikata duk sun yadda sun yi komai mun biya kuɗi sai ana gobe za a yi jiya kenan aka kawo mana bayani ta hannun 'yan sanda cewar ba za a ba da wannan guri ba. haka kuma masana harkokin dokokin ƙasa a najeriya na ci gaba da tsokaci kan rashin naɗa mataimakin gwamna a jihar kano kundin tsarin mulki na najeriya yana cewa ofishin nan na mataimakin gwamna wajibi ne ba za ka cancanci a zaɓe ka gwamna ba dole sai ka yi nominatin ɗin wani mutum wanda za ku yi takara tare da shi a matsayin mataimakin gwamna a kan batun siyasar da za ku ji cewa tsohon gwamnan jihar filato jona jank ya bayyana a sa tsayawa takarar shugabancin najeriya sai kuma shirin himma ba ta gargo da ladan ibrahim ayawa zai gabatar mana daga baya kuma za mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayin da kuma masu kuke turo mana ta hanyar imel amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya assalamu alaikum ga labarai mai karatu baba ya kuma kiri wata tawagar masu tattaunawa daga kasar canada da amurka suna ganawa akan muhimman batutuwar cinikayya a nan washington a kokari da suke yi domin inganta shirin kasuwanci tsakanin kasashen arewacin amurka ta nafta a takaice tattaunawar ta biyo bayan yarjejeniyar cinikayya da amurka da mexico suka kulla a wannan mako yayin da suka bar kofa buɗe canada ta bada gudunmuwanta domin ci gaban shirin ciniki tsakanin kasashen guda uku na shekaru ishirin. ministan harkokin wajen canada christia freeland ta gana da wakilin amurka akan kasuwanci robert lighthizer a jiya talata akan abin da ta kira tattaunawan farko mai ma'ana kafin su ci gaba da tattaunawa akan muhimman batutuwan cinikayya a yau laraba Freeland ta ce wasu muhimman batutuwa da aka tattauna a tsakanin Amurka da Mexico musamman ma a kan ba da kai da Mexico ta yi game da batun daukar ma'aikatan mota da kuma inda za a samu kayan gyaran mota cewa ya baiwa Canada kwarin gwiwa a tattaunawar ta Washington. The fact that Mexico was able to do something that I think uh, must have been quite difficult for Mexico and make those Ta ce ganin cewa Mexico ta amince tare da bada kai akan wani abin da zai yi wahala a ce Mexico din ta yi. To ko shakka babu wannan abu ya bada yanayi mai kyau da za mu tabbatar da tattaunawar mu akai a wannan makon. Sai dai ba a gano ko Canada da Amurka za su daidaita sabanin tsakanin su na shekara da shekaru akan harajin motoci da kuma kayan abincin madara wanda nafta din ta kwashe watanni da dama tana tattaunawa a kai zaman makokin karrama marigayi sanata john mccain zai fara a yau laraba a jihar arizona da ke yammacin amurka inda yake mata wakilci a majalisar dattawan amurka tsawon shekaru talatin za a yi zaman makokin ne a wani zauren taro babban birnin jihar phoenix inda mutane kalilan da aka gayyace su kaɗai za su halarci taron daga bisani za a gayyaci jama'a su yi bankwana da mccain yayin da aka shimfiɗe gawarsa a gobe alhamis akwai addu'an da za a yi masa a can phoenix din inda iyalansa da abokan arziki za su halarci taron a nan arizona bayan haka za a shimfiɗe gawar maken a majalisar dattawan amurka a nan washington a ranar juma'a bayan wata zaman da za a yi a wannan wuri domin karrama shi akan rayuwarsa da kuma aikinsa da na gwamnati makokin zai ci gaba a ranar asabar a babban mujama'a ta ƙasa ta national cathedral a nan washington inda tsofaffin shugabannin amurka da suka hada da barack obama da george w bush za su yi jawabi za a bisa maken ne a ranar lahadi a babban makabartan sojojin ruwa na annapolis da ke jihar maryland ya daira sai ne bayan ya sha fama da cutar daji ta kwakwalwa a ranar asabar yana da shekaru 81 amurka ta faɗa a jiya talata cewa tana nazarin sake gudanar da atisayin haɗin gwiwa da sojan koriya ta kudu a cikin sabuwar shekara wuni guda bayan da shugaban amurka donald trump ya soke tattaunawa a kan shirin nukiliya da koriya ta arewa a taron koli a singapore a cikin watan yuni ya yanke wata shawarar bazata inda ya dakatar da atisayin haɗin gwiwa bayan da shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya ba da tabbacin kawo ƙarshen shirinsa na makaman nukiliya a yankin koriya sakataren tsaro jim mattis ya faɗa a wani taron manema labarai a pentagon cewa dakatar da atisayin wata alfarma ce aka yi wa koriya ta arewan amma ba dakatarwa ce ta dindindin ba mattis ya ce daidai wannan lokaci ba mu bukatar dakatar da wani atisayi kuma biyo bayan taron koli na watan yunin trump ya yaba wa yarjejeniyar ta singapore a matsayin wani gagarumin tarihi kuma ya aike da sakon twitter cewa ba za a sake ganin wata barazanar nukiliya ba daga koriya ta arewa ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc wani mai shiga tsakani daga kasar sudan ya ce shugaban 'yan tawayen sudan ta kudu rick mashar ya amince sanya hannu a kan daftarin sake komawa kan hanyar sulhu domin kawo ƙarshen mummunar yakin basasan ƙasar na shekaru biyar tun da farko mashar ya sanya hannu a kan daftarin na fali a kan shirin raba madafun iko cikin wannan wata a khartoum babban birnin sudan tare da shugaban sudan ta kudu din salva kiir Baba ya kuma makirke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yau laraba ne tsohon gwamnan jihar Kano sanata Rabi Musa Kwankwasa aka shirya zai yi taron siyasa a dandalin Eagle Square da ke Abuja amma hukumomi suka hana shi gudanar taron bisa wasu dalilai. Kamar yadda za ku ji abokin aikinmu Usman Kabara ya tattauna da sanata Rabi Musa Kwankwaso ta wayar tarho. kamar inda muka yi shekara ta dubu da goma sha biyar na kaddamar da yakin neman zaɓe a nan abuja wannan karan ma haka muka tsara kuma muka nemi a bamu wannan guri da kuma su ma'aikata duk sun yadda sun yi komai mun biya kuɗi sai ana gobe za a yi jiya kenan aka kawo mana bayani ta hannun 'yan sanda cewar ba za a ba da wannan guri ba. Mun kokarin ma mu sami ita fare ground ka wacce muka samu a wancan lokaci na Jonathan a wannan karan suka ce a To saboda haka dole dai muka yi tsari na gaggawa muka nemi wani hotel gurin ma dai ba sa'i ba kuma guri ne wanda yake dama ba a tsara shi saboda irin wannan manya-manyan tarurruka ba amma dai haka dai saboda jama'a sun taho musamman daga nisan duniya mm. ruwa na dukansu domin wasu a cikin tireloli ma suka zo wasu akan babura su suka zo to kaga bai kamata a ce da su an daga ko an yi wani abu ba saboda haka alhamdulillah an yi taro lafiya an gama lafiya kuma al'umma suna kan hanyar koma gida muna addu'a Allah ke su gidajen su lafiya ko muna godiya kwarai da gaske dukkanin wanda ya zo da wanda ya taimaka wa'anda suka taho ko kama dai da addu'a ne. Eh. Kuma na addu'a Allah ci gaba da bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Najeriya. An ce kamar akwai zuwan ah, shugabar Birtaniya Theresa May ah, wanda aka ce abin ya ci karo da wannan me za ka ce akan wannan? Gaskiya duka hira ce wannan domin ba abin da ya hada biri da gada ba abin da ya haɗa mu mutanen mu masu son wato zaman lafiya ne kaga tare nan an zo ba wani ko wani makami ko zagi wani ita ma an ta ga mutane suna mutum ba murna za ta yi ba ai ita ma duka tsari na demokaradiyya su kuma wannan tura ba abin da suka sa a duniya sai demokaradiyya wataƙila ma da ta ga mutane suna taro ko na wani ko na wani ne ma tsaya za ta yi wataƙila da ta tsaya ta ce kwankwasiya a gurin domin su ma suna son tsari wanda yake mai kyau tsari wanda zai kawo ci gaba a kowace ƙasa musamman ma kuma ita birtaniya abokiyar sace abokiyar najeriya ko da abin da za su so kenan su abin da ba za su so ba yanzu kama abin da aka yi ne za su jawo shi hmm. wani ya bi ka'ida ya biya kuɗi ya komai an hana shi wannan ba za su so ba za wannan shi ce abin da firayim eh, minista ba za ta so ba. me isa baka dage cewa sai ka kaddamar da wannan takara a garin ka na haihuwa jihar kano ba wanda wasu da yawa masoyanka za su ce sun so haka wasu kuma za su ce ai ya ta bai zo ba me za ka ce akan wannan. a to ba zai ban can kana da nan shekara kusan hudu da ta wuce ai ne gwamnan kano kuma na yi abuja ai ba abin da fara ba ai daidai a siyasa dama kai anan ne kake duniya ba ka koma kaunan ku ko garin ku ka je kai ba kuma abubuwan da za a garin ba za mu tafi mu je saboda wannan cin din ne daidai ko na gwamna ko na wani mutane ne hmm. abin da ke da daidai shi za a yi To tattaunawar Usman Kabar kenan da Sanata Rabi Musa Kwankwaso. Kimanin akan wannan batun kuma dai da ashirin mana dare za mu buɗe layuka mu ji ra'ayoyin mutane. To kimanin wata guda bayan da mataimakin gwamnan Kano Farfesa Hafiz Abubakar ya murabus har yanzu gwamna Abdullahi Ganduje bai kai ga naɗa sabon mataimaki ba. yanzu haka dai masana harkoki da dokokin ƙasa da shari'a na ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayi game da wannan batu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana daga kano a ranar hudu ga wannan wata na agusta da muke ciki ne tsohon mataimakin gwamnan kano farfesa hafiz abubakar ya mika takardar sauka daga kujerarsa ga gwamna abdullahi umar ganduje wannan abu ne wanda yake tilas ce ta haife shi domin taɓarɓarewar dangantaka ta aiki da gwamna na jihar kano da kuma ma dai dangantaka ta mutuntaka wannan dole sa na ga cewa tundani ne a ƙarƙashinsa kuma an kawo wata gaba da bambance-bambancen sun yi nisa mutanen jihar kano sun zaɓe mu a kan tutar jam'iyyar apc Farfesa Hafiz Abubakar kenan yake zantawa da muryar Amurka kwana guda bayan ya aje aiki a matsayin mataimakin gwamnan Kano. Yanzu haka dai 'yan siyasa da dama ne ke ci gaba da zawarcin wannan kujera ta mataimakin gwamna. To amma har zuwa wannan lokaci gwamna Abdullahi Umar Ganduje bai kai ga fitar da wanda zai gaji farfesan ba. Shin ko haka na da wani tasiri ta fuskar doka? Dr. Nasir Adamu Aliyu malami ne a tsangayar nazarin aikin lauya ta jami'ar Bayar Kano. shi ofishin gwamna kasan sashi na 176 ne kafa shi sa'annan daga 176 zuwa kaga 178 zuwa sashi na 183 zuwa sashi na 191 su ne suka wato faɗi ka'idoji na zama so in ka kalli su gaba daya za ka ga abin da ake so a ce shine babu yadda za a samu gwamna ba mataimaki so idan gwamna ya zauna misali ya wuce na ganin kwana 60 tun da yake an ce dole a yi zaben gwamna kwana 60 kafin lokacin zai kare me yasa saboda ba zai yi a samu gwamna ba mataimaki ba so idan aka yi zaben misali gwamna kaga tare da mataimaki aka kenan so duk sa'ilin da aka ce domin idan misali gwamna aka ce ko aka tsige shi ko ya rasu ai kaga mataimakin gwamna ne zai shiga takalminsa ai kaga ba a sake sabon zabe to tun da yake haka ne kenan kaga an nuna cewa da mataimakin gwamna gwamna ne idan ba gwamna so haka gwamna ba mataimakin gwamna ba gwamna idan har ya wuce kwana sittin a ra'ayi na da na nake ganin tsarin mulki kamar ya nuna kenan shi kuwa barista gamba abdulsalam da ke koyarwa a makarantar koyon aikin lauya ta najeriya da ke nan kano na cewa kundin tsarin mulki na najeriya yana cewa ofishin nan na mataimakin gwamna wajibi ne ba za ka cancanci a zaɓe ka gwamna ba dole sai ka yi nominatin ɗin wani mutum wanda za ku yi takara tare da shi a matsayin mataimakin gwamna to idan muka duba waɗancan wajibai da ka ambata a baya za a iya cewa kunshin gwamnati a kano akwai gibi kenan a halin da muke ciki akwai gibi tunda shi mataimakin gwamna yana sashi ne shi wanda wajibi ne a tafi da shi wajen zattawa to kuma gashi yanzu ba mu da shi ina ganin cewa akwai wannan gibin kuma yana da kyau gwamnati ta yi kokari ta ga cewar ta nada wanda yake mataimakin gwamna domin dai a cike wannan gibin mutum da dai constitution ne tsarin mulki ne ya ce wajibi ne a wannan to wajibin gwamna ne ya naɗi duk da yake dai ni a fahimta ta ban ga inda tsarin mulki ya ce ga lokaci ba akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasa da shekara guda ya rage wa'adin shekaru hudu na gwamnatin jihar kano ta abdullahi umar ganduje ya kammala mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to ma da la'agai da Mahmud Ibrahim Kwari. Tsohon gwamnan jihar Filato Jona Jan ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin ƙasar Najeriya ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Tsohon gwamnan jihar Plateau kuma sanata a Majalisar Dattawan Najeriya Jonajan ya yi alkawarin ba da fifiko wa tsaro da haɗin kan ƙasa idan har 'yan Najeriya sun ba shi damar zama shugaban ƙasa. Sanata Jonajan ya yi wannan zance ne yayin da ya mika takardar sha'awarsa ta shiga takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a zaben da za a yi a shekara ta 2019. To formally and officially announce my interest and decision to join the contest for the presidency of the Federal Republic of Nigeria. Jonajan wanda ya fara jawabinsa da irin gudunmawar da shiyar arewa ta tsakiya ta bayar wajen samar da zababbun shugabannai da suka jagoranci ƙasar nan ya ce kamata ya yi shiyar tsakiyar Najeriya da ake kira Middle Belt ita ma wannan karo ta jagoranci Najeriya. Jona Jan wanda tsohon hafsan sojan mayakan sama ne ya ce zai yi amfani da sani da horon da ya samu na aikin soja wajen dakile matsalolin tsaro a kasar. As president, I will make peace and security a priority. Ya ce idan na zama shugaban kasa zan ba da fifiko wa zaman lafiya da tsaro a gwamnati na. Government will be to their roots, ya ce za a gane ko su wane ne 'yan bindiga a kame su a kuma hukunta su ya ce za su duba batun gyara fasalin ƙasa tattalin arziki zai inganta matasa za su samu ayyukan yi zai kuma ƙarfafa hukumomin da ke yaƙi da cin hanci don gudanar da ayyukan su kamar yadda doka ta tanada jonajan ya kuma yi alkawarin bunƙasa harkokin noma kiwon lafiya kimiyya da fasaha sufuri da inganta hulɗa da ƙasashen waje Alhaji Dan Juma Falke na daga wanda suka ba da goyon baya wa Jonajan a tafiyar tasa. Farko dai na farko kasar nan kasar musulmai ce da Krista. Babu kuma wanda ya ce Krista ba zai mulki kasar nan ba. Babu wanda ya ce musulmi ba zai mulki kasar nan ba. Insha Allahu ta'ala mu 'yan plateau mu muka san baba kuma mun kam san abin da ya ma addinin musulunci baba in baka manta ba a 2003 ta kai wani all schedule visit a jama'atu nasarar islam tun leaders din jama'atu nasarar islam na plateau state suna goro. ta yi tambaya bayan an gama komai an ce ba ka son musulmi an ce ba ka son musulunci kana so a faɗa maka abu ɗaya da ka yi a ƙasar nan ko a nan plateau wanda ya nuna haka dukkansu sun yi shiru ba wanda ya bada amsa daga 2007 zuwa 2014 lokacin da ka bar mulki Allah kaɗai san abin da kai ma musulmi domin ne zuwa haji sallah azumi ba lokacin da ba ma karɓar abinci isasshe a gidajenmu 'yan pdp da wanda ba 'yan pdp ba mu za mu duka ko'ina a cikin ƙasar nan mu faɗa wa duniya cewa waye baba kuma insha Allah ta'ala muna ganin wannan lokaci ne da za ka dawo da martabar kasar nan wajen haɗa kan kasar nan inda ɗan adam ba zai dinga tunanin sai musulmi ko kuma sai kiristan ne zai mutu shi ba. Insha Allah. Su ma ƙungiyoyin Yarbawa da Ibo sun yi jawabin mara wa Jona baya don samun shugabancin Najeriya. We We will support you 100%. Sanata Jona Jan ya mika takardar bukatar neman takarar wa shugaban jam'iyyar PDP a nan jihar Plateau don mika wa uwar jam'iyyarsa a Abuja. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti goma sha takwas na safe ga shirinmu na gaba. himma ba ta garago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin ya karɓi bakoncin wani ɗan Najeriya ne kuma bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa. sunana abdullahi babatunde oduduwa tun yaushe ka zo na amurka ne tun november 2009 me ka zo yi karatu ka zo yi koko dai ka zo yin sana'a ne ko ka zo eh, na zo yi masters public health na gama a abu zaria first degree na zo na yi masters public health a uh, still maryland so ina gama tun da tuna na har yanzu na nan samu papers komi da na fara business nake yanzu lpn health daga ba ban fani da shi ba na aiki kadan na european a samu certificate kuma na yi e a hunnan esa na yi security to yanzu tun da abin da yanzu na samu kudi ina da papers samu cases so na fara ina yanka mota yanzu ne spare paper a turiya na yi container a Kaduna a Ghana magiba me yasa me yasa baka aiki da takardan ka na shaidan karatu ba da kammala me yasa ka zabe yin sana'a a nan dai na ga ma opportunities ne so da na ga opportunities wai irin kamun wani abu bai computer programming so wani yara man so na yi computer programming din nan amma dai na ga wani hanya sai ya budu ma wani hanya ne sai a Ghana wai na kawo spare part so na yi building credit na so bank of america sun bani big loan nan sun bani kamar 5,000 na fara spare part business ina fara sefa business nan ina yanka mota zuwa ghana ina yi container a ghana a ladipo a nigeria to na samu kudi sosai zan naka ina ina ya kima zan hani 25 dollar na Awa, ga yafi yanzu a bayan 25 dollar na amma wannan dai zuwa a ghana container ina yi container irin big big cars sefa nike yi Eh ka ce eh, bankin Amerika ta baka bashin dubu biyar, dala dubu biyar? Ah, na ke ashirin da biyar. oh, dubu ashirin da biyar eh, sun fara daga daga 25 5,000 5,000 cikin kristice suna nan suna son 5,000 nake yi kasan 25,000 na kai heke su ba ne ma a kwani west park ma sun ba ne 10 so nika a siya mota na siya mota na yanka spare part then na yi container through a ghana da nigeria ladipo so a ghana shi ne wajen su shi ne kamar ladipo shi ne a basu kayan so ina sai na samu kudi na investing 10,000 na samu 2030 30 kamar times 3 nan so wani aiki zai yi kuma maimakon a dauke ka aiki yanzu kai ke ɗaukan aiki kenan na personal job na nake so yanzu nake yi sabon da nake yi so da ni dai ina da wani hina ga wani hina da office a opa maburo ko mutane jan na employees na ba ga sai ina da mota ina kar mota ma a opa maburo ina da lot ina da babban lot a opa maburo yanzu

su sierra zuwa na ba su kuɗi faka na ba su 150 za su yanka 150 per so yanzu dai a spanish ma ga sunan da body body workshop ma suna zuwa ne ba wai permanent bane yana da body workshop a district so yanzu eh, dai ni dai for me dai you have to hearing na be my home permanent workers ina jika to amma baba tunda eh, a ina kake samu waɗannan motocin da kake kake yankawa kuma yankawa kamar yaya mun kana cewa yankawa eh spare part ne akwai ne accident ka sun sun ce eh. wai buga accident ka na akwai wurin ko ko part auction ia ia nan insurance auto auction eh, in accident ka accident ka nan anya hani so ina siya kaman kaman kaman ta Camry yanzu wai 2009 yanzu wai da su yi normal car 2009 to, to, to, to Takame, hmm, 4,000, 5,000 suka siya nan. Uh, Amma dai accidented ne daga baya sosai sun siya kamar 800, sun siya since sun siya kamar 800 a auction. So komi da komi zai yanka komi kamar 1,000. So engine and transmission na samu kudi na sosai, na dobu kudi na. Engine and gearbox alone That's samu kudi na. So akwai a wani wurin insurance auto auction, so kuma akwai kupat. So insurance auto auction nan So sun bani facilities ma wai okay na rigu credit na har da su right in 2012 nan har da su 2011 ne. So akwai business yin goma a Nigeria ne so sometimes ma a tafi da phones ma da phones bad phones ma na gyara su computability na tafi da phones na nan kamar iPhones nan bad bad phones na kamar Samsung indin gyara Nigeria Nigeria Nigeria ko Ghana so na samu extra thanks to samsung na jika. to baba tun sanda za ka kai kwantena din nan ghana ko najeriya kaka yin bi kwantenan ne ko kuwa sai kwantenan ta je sai ka bi daga baya ko ko kana da wasu wanda kake baya ne a can ni kayya baba tun dai lokaci ya daga mana hannu a cikin shirinmu na gaba ka ci gaba da yi mana bayani masu are a yau nan shirin namu zai diga ya domin ko lokaci ya daga mana hannu yanzu a madadin bakon namu tunde ahmed oduwa da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da da To madalla a gaida ladan yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da kuma masu ke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙar mu ta farko a yau mai cewa hana wa sanata Rabiu Musa Kwankwaso taron kaddamar da shirin shi na tsayawa takara shugaban ƙasa a filin eagle square da hukumar kula da babban birnin tarayya abuja ta yi hakan ya yi daidai domin bai kamata a ce ranar aiki ka zo ka ce za ka yi wannan taron ba kamata ya yi ka bari sai ranar hutun ƙarshen mako ranar da ba aikin gwamnati a duk faɗin ƙasar sai ka yi wannan taron naka kasancewar hakan zai kawo rudani a cikin babban birnin tarayya saƙo daga haruna boda jihar jigawa najeriya wasikar mu ta gaba kuwa cewa ta yi muna kira ga gwamnatin jiharmu ta katsina ƙarƙashin jagorancin aminu bello masari ya kamata a gaggauta ɗaukar matakan sa ido a kan iyakokinmu da jihar zamfara gani yadda ake fuskantar kwararowar 'yan ta'adda da ake fafutuka a jihar ta zamfara da shigowa cikin jihar mu ta katsina saƙo daga sada sa'idu daura wasikar mu ta gaba kuma cewa ta yi assalamu alaikum muryar amurka don allah ku bani dama ne kira ga al'ummar ƙasa ta najeriya waɗanda ba su samu mallakan katin zaɓe ba ya kamata su garzaya su je su samu karɓan nasu katin domin ƙarin wa'adin da hukumar zaɓe ta yi na gab da cika. To madalla yanzu kuma za mu koma gaba ba, ya ba mu labarai amma wannan karan a takaice. wani mai shiga tsakani daga kasar sudan ya ce shugaban 'yan tawayen sudan ta kudu rick mashar ya amince sanya hannu akan daftarin sake komawa kan hanyar sulhu domin kawo ƙarshen mummunar yakin basasar ƙasar na shekaru biyar tun da farko mashar ya sanya hannu a kan daftarin fari na shirin wato raba madafin iko a cikin wannan wata a khartum babban birnin sudan tare da shugaban sudan ta kudu din salva kir ya sanya hannu a kan gyare-gyaren da aka yi a kan wannan daftari a jiya talata a birnin khartoum amma mashar ya ƙi yarda ya sanya hannu dangane da tambayoyi a kan wasu jihohin ƙasar da kuma iyakokinsu gwamnatin kirji ta ce ta yi wasu canje-canje a wasu jihohi na ainihin a shekarar 2015 daga goma zuwa 32 bayan sa'o'i ministan harkokin wajen sudan aldadri ahmad ya faɗa wa manema labarai cewa mashar yanzu ya canza tunaninsa kuma zai sanya hannu akan wannan yarjejeniya gobe alhamis bayan tattaunawa mai zurfi da masu shiga tsakani daga sudan ɗin shugaba kir da tsohon mataimakinsa mashar sun sanya hannu akan yarjejeniyoyi da dama tun bayan da ƙasar ta fada cikin yakin basasa a shekarar 2013 sakamakon rikicin shugabanci tsakanin su kuma wadda ya fara shekaru biyu bayan sudan din ta samu 'yancin kai daga makwabciya sudan kowace yarjejeniya tsakanin kasashen tsakanin wato mutane guda biyu ya wargaje kuma yakin na ci gaba da laƙumin rayukan mutane da dama To madalla a gaishe sheka masu raro da nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya koma makeri wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar fil hashin goma muke cewa sai mun sake dawa a shirin mana dare amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman da Daula na tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.